daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio za kuma iya jin yanar gizo a voa ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. 26 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan ƙalubalen da mata ke fuskanta musamman idan suka kai shekaru talatin ko fiye da haka ba su yi aure ba. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin abin da bakin namu za su tattauna a kai. A gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. mai sauraron baka mu da sake saduwa da cikin ajinmu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne a game da maganan shekaru da kuma dadewa kafin a yi aure. mun sani a al'ada irin ta musamman na arewaci akwai shekarun da akan ɗiba ko in ce ake tunanin mutum idan ya kai ana tunanin ya kamata a ce ya fara tunanin aure ko kuma ma ya yi auren musamman ga ɗiya mace yakan zama wani kalubale a gare ta idan har ta kai wa'insu shekaru misali da yanzu da akwai karatun boko ana iya cewa mace idan ta gama sakandare wato makarantar da ke gaba da firamare wasu tun daga lokacin ake fara sa ran za su yi aure idan miji bai samu ba sai a ci gaba wayansu kuma suna son su cimma buri na rayuwarsu to amma fa babu wacce take kuma fatan ta gama wannan jami'a ko kuma wani kwaleji da ta shiga ba tare da tana da tsayayye ko kuma mijin aure ba su ma a bangaren mazan suna samun wannan kalubalen ta inda ake yi musu yawan surutu da kuma sa ido a ganin cewa ai sun gama makaranta kila ma sun fara aiki to ina aboki zama to amma fa a namijin nasa da sauki akan idan aka dawo bangaren ya mace muna tare da khadija sa'ad muhammad nasir isa fage sai mai muna ji sani waɗanda za mu tattauna da su akan wannan maudu'in ko ce wannan matsalar barkan ku da zuwa to zan fara fa da mata saboda mata suka fuskantar shi wannan kalubalen na eh, wance shekaru kaza kin gama aji kaza ta gama jami'a ta gama waye kin fara aiki har yanzu da ruwan ido ko ba ka ke ci muku ba me mana ruwan ido ne ko yake kai ku ga azuba wannan shekarun ba tare da abokin zama ba barkanmu da warhaka ruwan ido ba zan ce ruwan ido ba ne wasu din kuma ruwan ido ne gaskiya amma ni a nawa ba ruwan ido ba ne saboda ko da a ce gashi kana da kasa a ranka cewa ga irin wanda kake so baka zo ka samu ba zai zama maka matsala amma ana tafiya an kaga cewa wannan din bai samu ba ai dole zaka canza wato zaka canza tsari yawa dole zaka canza tsari saboda wani abin tunda muna addu'a ne Allah ya mana zaɓin alheri zai iya zamana ba alheri ba ne a gare ka to shi yasa ka a tsangwanta ra'ayi yayi karfi to sannan kuma wasu ɗan ra'ayi ne gaskiya ruwan idan ne saboda abin duniya aka sa a gaba yawa so amma kalubale kam ana fuskantar shi kamar wani irin kalubale wani irin abubuwa ake faɗa muku daga tun daga kisa akwai eh, na gida za su yi maka kawaye za su maka kila inda kake aiki mara a sami ki ido kamar da me da me kika iya kika taɓa fuskanta wanda eh tam kamar ni kanina sun yi aure yawwa sun yi aure sannan kuma ko da an haɗu a taro haka kana jin maganganu akwai ma lokacin da taro ne ake yi na kan wani so ba san ke ma ma ta ba ni na je na ba su abinci na karbe su sannan kuma suna magana na ina ji sai da mijin ya fito ya ce a an tike da kanki sai gaba ɗaya suka yi kunya su ba na ki hakuri ki hakuri gaskiya ban ji daɗi ba to sai ana tunanin cewa wata ta aure amma fa yayar ba ta yi kuma ce eh, ga ke ce ba da abinci eh boko ce To sai suka eh, danganta rashin samun mijin a matsayin boko ne. Wai boko na ta sa a gaba so tun na ji su ba wani ya gaya min ba. Kawai sai na murmushi na ce masa ba komai. to an zo taro iyaye ma suna magana to gaskiya kalubale ne sosai sai dai kuma ta gefen zai dame ka ta gefen kuma in har ka san cewa matsalan ba daga kai bane lokaci ne daga nan ne za ka dan samu sanyi nasir duk da yake kuma kuna su fuskantar haka amma fa an ce naku farar mace kuke jira yadda yake janyo ma 'yan matanmu da yawa suke shafe-shafe su ta dalilin wannan ruwan ido naku kai ma fara kake nema musamman da yake kai daga kano kake fage yasa har yanzu baka samu farar da kake nema ba insha Allah kuma amma na samu ne dai na samu farar ka samu fara amma ya katsai tsere har yanzu baka yi ba ana nan dai ana shirye shirye Allah ya yarda zan zan gayyace kuma daga America ma ku zo a mu zo wannan biki zo biki Allah ya yarda to amma wani irin kalubale ka fuskanta ya kasancewar ka ka wuce 30 ka kila ma haura kila 40 kuma na san ba za a rasa wa'inda kuke taso tare da suka yi nasu auren ba kila ma da yaya kamar wani irin abubuwa kake mm, fuskanta tun da farko ma da ka taso me ya hana ka ya kila me yake kawo janyo namiji ya kai shekarun su ya ja bai tare da ya aure ba ana kamar hanga eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ne muku barka da wannan lokaci to abin da yake faruwa misali shine wani lokacin zaka sa a zuciyarka zaka yi to sai ka zo kuma na zo ta yaudare ni gobe ta yaudare ni malam nasiru matan ne ke yaudara ba ku eh, ke yaudaran ba matan ne to matan ne to ina da dalili mm-hmm. yau na zo wurin ki dama yayi addini ya ce ka nemi izini tsayawa da yarinya tunda akwai wanzu uban wanda in kai ganka da yashi zai ce ka karama maka ba gidan ka nemi izini ba to akwai abubuwan da muka rinka tsallake su al'ada da addini muna tsallake su sai mu ce za mu yi amfani da damanmu da kuma eh. wannan daman ta mu kuma shirme ce tun haka tsallake addini ka tsallake al'ada wato in ba ku bi ka'ida ba sai an tarihin tarihin an je nesa sai a kabo ku sai a kabo ku to ka wannan wa isa abunan abubuwa ka fuskanta lokacin da kake bayan abokai sun an fara aure kafin ma kai ga yanzu da kai jinkiri ya kai da wannan shekarun farko farkon lokacin da abokai suka fara aure baka je akwai wani kalubale na cewa kai ma kamata kai aure a lokacin sosai ma kuwa sosai kuwa akwai kalubale ma sosai ma kuwa saboda me tare da kai mm. da me muna kwana daki ɗaya da kai ka zo kai aure aka baka a zaure aka bani a zaure daga ni sai akan karauni kuma in ta fama da akuya da safe kai kuma kana can mai gida tashi me kake so a baka ma to ni kuma nan sai je gidan ma an gama an gama koko sai ka kada mu in ka in kai fushi ka je kai ma ka samu me maka koko wato ne dai ba ai mun dai wannan eh amma kamar su gori amma ana su gorin mm. to ni kuma haka na je gurin gidan abokan ana gorin sai ka kama da ni aiki mm. to wato sako na da wani da kamata ai akwai wani abu ne to ai ni ma din ban ba mm. shi ba din bai ba kuma duk ana tare amma ga wanda ya can shi kuma ana fifita shi ko zuwa ya shawara aka zo daukan ta za a dauka yanzu kusan wato an fi mutunta mai aure ma ku da kanku kun san da haka A ah, to sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suna ce mai karfi. Khadija kina da jin abin da su ah, biyun suka gabatar a matsayin abubuwan da suke fuskanta eh, na jinkiri kafin a samu miji musamman idan aka ce miki a arewaci ne mace ta kai shekara talatin har a haura ma duk akwai su. Ki ana ki mahangan me ke janyo a samu wannan jinkirin da mace za ta kai wannan shekarun ba ta da aure ba. To mai sauraro barkamu da wannan lokaci akwai abubuwa kala-kala da yake iya jawo wannan jinkirin kamar yadda shi dan uwa Nasir ya faɗa ɗazu wani lokaci mutum yana haɗuwa da wanda ya ga ra'ayinsu ya yi daidai kuna ƙoƙarin fahimtar juna a cikin wannan tafiyan sai ka ga ka riga ka saki jiki da mutum har ma ka sa ma ranka cewa da shi za ka zauna sai kawai yayi wani abu wanda bai dace ba ko kuma wanda kake gani ba zai iya gyaruwa ba halayyar shi ko kuma abun tsoro ne mai irin halin ma ka aure mai irin wannan halin to kin ga zaka janye to lokacin da ka janye ka fasa auren wanda kuka riga kuka saba kila kun yi shekara uku ko shekara biyar kuna tare to kafin abin da bature ke cewa ka yi healing kafin ci raunin da ya maka ya warke haka iya ji zaka kara yadda da wani zai dauki lokaci mai tsawo to wani lokaci yana daga cikin dalilin da yasa ake dadewa to wanda bai tattauna da kai ba ba zai san halin da kake ciki ba sai wani ya je yana tunani kana kalle kalle ne kana hange hange ko kana jiran mai kuɗi ko ko ka tsaya sai ka yi ilimin boko ko menene to shi kuma karatun yana zuwa ne a maimakon ka ci gaba da zama baka ma san saboda wani idan aka bata mai rai zai rasa ya zai ma yi auren ko ba zai yi ba yana cikin wannan yanayin da bai ma gama tantancewa ba to wani a wannan sai ce bari ya rika yin wani abu da zai dauke mai hankali ko hmm. aiki ko karatu ko sana'a to wanda ya tsince ka kana wancan ya ga girman ka ya kamata a ce kai aure ka yi ba maimakon ya tambaye ka ko a san me kake kawai sai a fasara matsayin ka ki kai aure so duk wanda ya ganka kuma sai ya rika kawo maganganu cewa an ki ayi aure a daina ruwan ido a daina kaza kaza da sauransu amma wannan dalilin yana ɗaya daga cikin abin da kan sa mutum ya zama ya yi shekaru da yawa yanzu misali a ce yarinya bata fara kula wani ba ko eh, tana a ce tana da shekara biyu ta fara kula wani kafin kila su fahimci juna ta kai shekara kila ashirin da biyar. daga lokacin da ya eh, yaudare ta ko ya yi mata wani abin da ta gane cewa bai dace a ko ya mata ƙarya daga baya abin ya bayyana ko lokacin ne ma ta fahimci ana magana ya kamata to ya fito a aure sai ta gane bai da aikin yi bai da sana'a kun ga wannan bai kai wanda za a aure shi ba to daga wannan shekarun kafin ta kara ɗaukan wasu ta kara daukan shekara ɗaya ko biyu ranta ya abin nan so su tunda ta riga ta sa shi a ranta kafin ta wanke wannan san shi har kuma son wani ya iya shiga cikin zuciyanta to sai kaga an ɗauka lokaci mai tsawo yana daga cikin abin da ke sa matan ake ganin wasu sun dade ba su yi aure ba to Khadija akwai wani abin da kuke cewa yan mata wai not my test he's not my type a turanci wato mm. wannan dai ba kala na bane wannan kuma ba irin wanda nake zabi ko nake mm. sha'awa in ga ya zama wannan bane saboda akwai wani zane da kuke yi na saurayin Nobel taswiran shi taswiran da ake yi sai ya kasance mai kaza mai kaza mai kaza sannan kuma a cikin mafarkinta ya tana so tana kwance akan gado zai kawo mata ruwan shayi kuma ya ce mata ta tashi lokacin abinci yayi da sauransu a lokacin da ta ga kuma an fara gida ta ɗin nan da ake zuwa zance ta fahimci cewa irin wannan ba shi bane bayan gida ta ɗauki ɗan tsawon lokaci ta da shi ba kya ganin wayewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo matan su ƙi dama da yin auren akan lokacin eh to shi ma wannan zai iya kawowa amma kuma ni ba zan ba 'yan matan laifi gaba ɗaya ba sai dai in ba iyayensu saboda da iyaye ai su suka tsaro idan suna da 'ya'ya su za su ma kama wanda za ka aura amma daga lokacin da iyaye suka sauka su suka ce zamani ya zo a dinga barin yara su yi zaɓi to an baka kai zaɓi dole ko kana da abin da kake so amma idan kawai an baka baka da yanda zaka yi ko ma ya yake ko ba test ɗinka bane ko ba ajin ka bane ko ma ya yake dai haka zaka rungumi kaddara ka zauna da shi mm. so amma gaskiya shi ma yana iya kawowa saboda kuma wasu 'yan matan da yawa ma ba sa fahimtar cewa duka mafarkin da kake ba haka ma samu a duka mutum ɗaya ba zai iya yiwa kana da samari da yawa wannan yana da abu biyu da kake so wancan yana da ɗaya wancan yana da uku amma in abu biyar kake so ko goma za ga an rarraba a kansu ba yanda za a yi mutum ɗaya ya zama yana da duka goma so ya kamata su kuma 'yan matan su gane cewa ina son abubuwa goma amma idan na samu wanda yake da biyar ko yake da shida to kawai zan aure shi saboda samun goma yana da matukar wahala to wannan ma zai rage dade wanda ake yi amma gaskiya yan mata dan buri suna da buri wata za ce ga irin wanda take so ya iya aje hula ya iya kaza ya kai kaza kaza kaza to kafin a samu wannan sai ki ga an dade gaskiya ana yi Jama'a masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana. Yanzu za mu ɗan je hutun rabin lokaci ku dan shakata da wannan. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To yan suna korafin cewa zurfin boko, zurfin ilimin boko da lokacin da yake dauka da ɗaya daga cikin dalilan da yake janyowa matan su kai wa'yansu shekaru musamman a doshi talatin din nan kafin a wannan saboda gida tana da burin sai ta yi masters sai ta yi digiri sai ta yi masters sai ta samu babban ofis saboda abin da yake kila ta gani a kasa cewa kila mazan suna yin abin da bai kamata ba ko ana barin mace da nauyi saboda ita ma sai fata ta kama kanta tukuna kafin ta aure kuna ganin wannan ma hujja ne eh tom gaskiya yana dai kamar yadda kika faɗa ɗin zurfin boko shi ma wannan matsala ne gaskiya babba ga lokacin da a ce matashiya ta sa burin nan na cewa sai ta gama makaranta ta samu aiki ana haduwa da mutane kala-kala ko da a ce ba ta da ra'ayin cewa sai ta gama din in ta to ta da mutane wasu sun kan canza mata ra'ayi cewa to ai ba amfanin yin boko kana aure ka gama din mana kafin ka yi to wasu ba su son su hada biyu yau wasu ba su son su hada biyu suna cewa wai yana yana tsaya masa a hanya distraction kenan kamar yadda eh, turawa suke kira sannan kuma wasu din su din ne dai na cewa sai sun gama kuma ka ku manta matan da suke da ra'ayin nan na cewa sai sun gama boko sun samu aiki allah yana amfani da niyya ne wani zaman ko da a ce kana furtawa a baki zuciyanka abin da kake so a zuciyanka ne Allah zai amfani da shi to wasu suna kuskure a wannan zai iya yiwuwa sun furta din amma cikin zuciyarsu ba abin da suke nufi ba kenan to mutanen da suka suka haɗu su zurfin bokon kenan su zo su canza masa ra'ayi su to mu gama din mana kafin mai to a lokacin kuma da za a gama shekaru ya ja lokaci kuma kila miji ya zo ma har ya juya sai kuma ya zagayo kwas abin zagaye ne eh, haka aka ce abin da eh. za ka iya wuce mijinka baka sani ba saboda irin abubuwan nan to shi yasa wani zubin jira a gama bokon nan gaskiya ne ina ga shi ma daga cikin kalubale babba za ka iya tuna wani abu da aka gaya maka nasir da ya dan taba maka zuciya ka ce bari dai in yi zuciya in yi abin nan akwai abubuwa da yawa ma da suka taba man zuciya kai ga yanzu misali yanzu sallah ta yi sallah ta zo mm. babba ni sai dan sai ragon ba mahaifiyata kin ga ina da mata kin ga zan sai ba mahaifiyata mm. in kawo gidana mm. kin ga ba ba da wani maganan wannan na mahaifiyata ne ita da jama'arta ni kuma wannan ne da iyali na ne kada kadin an araba sadaka in kyauta in ci yana shi ma wannan yana bani kalubale sannan kuma zan zo in ga abokina ya wuce fa ne ya yi wuce fa ne eh akwai wani sa karkashin sa eh zan je in kai gida ni kuma ce fa nan kin gani yanzu ina Kaduna ni kadai ne yana zan sai da in ce fa ne na in je in ta fama kaiwa da komawa wato ka iya girki tsakanin kicin ka iya girki kenan kake girki? Ne tun na karmi na iya girki eh. tun na karmi na iya girki ma ni to amma yanzu ya zama ka dole kai in ba ka ba sai ka je bakin titi to kuma ni abin da bana zuwa kenan ni bana iya cin abincin waje gaskiya saka yanzu ya zama maka dole kana kana rarrafawa yau na rarrafawa hmm. aboki ya ce ba ni ya kai wa iyalansa kafin ya fara ta shigo yau kafin ya fara ta shigo yau tana tana hanyar Allah ya da dan tana kwantena tana kwantena fara ne to Allah ya mu lokaci kai kira ji Khadija amu amu ba sannan kuma da magana ta baya hmm. kun yi magana akai zurfin ilimi ilimi gemu furfura ba ta hana neman ilimi tun da aka ce annabi ikra to ba wanda ba zai ba to amma me ilimin da muka zo din sai muka hau kansa mu kuma muke muka da shi wani abu daban to mun mushi hawan kawara muka ma hawan kawara yau da ya kamata duk abin da aka ce ka ji tsoron Allah guda ba mai wannan magana wannan magana a baya ko to kai ka nemi ilimin da yadda Allah ya ce kai ka neme shi ka ka dauko wani buri ka sa a zuciyarka ni zan ilimin da wani abu duk abin da ka yi ba za ka taimaka kanka da al'umma mutum bai da amfani kama me yasa kuke jin tsoron macen da ta yi ilimi da ya kuma ta shekarun ta ya danja ya kamata a ce ila ku su su ku fara kwashewa a bari kananan yaran su masu taso da kansu sai ku koma kuna auren yan shekara sha ku bar yan shekara ashirin da zuwa talatin me yasa kuke zuwa haka ku maza wasu suna ganin in ya auri wannan mai ilimin tafi shi wayo to ni abu aure wayayya da shekarun da kuma akwai shekaru ita mu ban da ita ma ta kwana biyu ta kwana biyu ta auren ba mm. saboda zan ga kaman wayan mu daya ko ta fi ni wayo to maganar Khadija sannan kuma abu ya danganta kuma da wannan mai wannan halin da mm. yi misali yanzu na aure ki ko da kin girme ni zan zo na yadda aka tsara mana zaman aure insha Allah zan kokari mu ga mun wannan za saboda me ai a wajen neman aure mm. tunda kana ki bata abu to in na zo neman aure ki zan ga ga to ne ba ga irin tsari na mm-hmm. ni ma ga mun naki to ka zo muka ga tsarin namu gaba daya tsarin namu shirme ne to sai ya kamata sai mu dauko na addini ko kuma na al'ada wanda zai fi da mu kunya to yanzu kin ga akwai wanda ya auro da ta girme shi mai ta kusan digiri da ita shi sakandare da da kare gama ta girme shi a shekaru ko a ilimi da ilimin da shekaru ma ta girme shi amma mi kuma suna nan zaune lafiya saboda mi alhamdulillah ta san ciwon kanta to kin ga ita wannan yar sha din zaka juya ta da kake so to wato magana eh, mulki za ka juya ta yadda kake so wato ai aka ce aljanna ki na karkashin mijinki to su matan wasu wannan shekarun ba su da biyayya ne a ai akwai wani abu daya ita wannan kantawaye ce ita wannan ita ya karamar kan tawaye ita kuma wannan mai shekarun ta riga ta waye ba za ta yarda da mulkin mallaka ba yawwa kin ta ta yi zurfin tunani ba maki ma akwai wani Um, subject da suke dauka wanda darasi da suke dauka akan aure ne ma mai bi akan aure ne wadanda ba ku san wanda ta fahimci duniya ta fuskanci mene wace ce ita kun fi san wanda sai yadda kuka juya yawwa saboda kun fi san karama mai karamin shekaru yawwa kuma kin gan asiri ya fara to ba ka kuma ita kuma wannan mai karamin shekarun mm. ita kuma Allah ta za ta shiga da haihuwa ita kuma wannan da ta zo mai shekarun mm. ita wannan mai manyan shekarun maybe akwai lokacin za ta zo haihuwa kuma ya dakata amma ita kuma na yarinya ce to bayan ba ku san haihuwa ma yanzu waye ce bai san haihuwa maza yanzu ai ba ku san haihuwa akwai wanda bai san haihuwa kuma Allah na ba shi haihuwa. ai ta rigima ya za ka yi za ka mai da Allah kayan shi ne ba ya gaya maka in ka aure shekara talatin ba za ta iya haihu maka goma kafin ta shiga shekarun hutawa ba ka shashen ne a yadda ne muke ta fahimta da yake ba mun zo mu kalubalanci mazan bane amma akwai kama kame a cikin maganin maza wanda yake janyo ku matan rashin samun abokin zama a daidai lokaci amma ba kuma ba a naku akwai naku abubuwan da muka duba a ta abin da kuka faɗa na maganan cewa akwai idan ta waye tana neman wanda za ta tafiya daidai da shi saboda haka dole sai ta sa hankali da tunani kafin ta zaɓi abokin zama yanzu ba lokaci ne na za ta yadda babanta ya kalle ta ya ce na miki miji ta kuma zauna ba yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sawa a batta da halinta a ce to ki zaɓa ki kawo mana in ya so a yi yadda za a yi amma ba kwa ganin kuɗi ma na da tasiri saboda ɗazun na gama jin kuna magana idan an tashi auren shi ana so ya kasance yana da sana'a to wannan wani irin sana'a saboda nan ne hujjar take kila yana da sana'a amma ba irin wanda kike so ba dan na taba gallan wani dan short video wato dan takaitaccen fim din nan da ake dan sawa a ta tiktok da sauransu ya zo da mashin gidansu kan ya kara so yana ce mata yana bayan layi take cewa kada ya kuskura wallahi kada ta kara faɗa ta kara maimaitawa ya zo kofar gidansu da mashin ya aiko yaro don wallahi gara ya zo mata da kafa kar ya kunya ta ta kai ya bata kunya ina dogon buri wani abu na sha'awa da ake da shi da ake kallo a fim da wanda ake kallo a makota wata ta samu mai kuɗi ya zo ranta yana sa mace ta dogon burin sai wana za ta aura wanda yake kawo tun da wanan bai zo ba tana nan zaune a gidan. eto eh akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin amma dai still zan kara dawowa kan magana na na baya idan iyaye su suna so su taimaka lokacin kafin yarinyar ta waye tun lokacin ya kamata yau saboda a lokacin da yaro misali a ce yarinya tana shekara sha biyar bata ma san wani me yake damunta ba duk wanda aka bata a matsayin miji za ta karba da sana'a ba sana'a sana'a mai kyau ne mara kyau ne bata gane ba amma daga lokacin da aka bari yaro yayi makaranta sosai a lokacin ne ta fahimci cewa ai idan ma an yi aure kana buƙatar rayuwar jin daɗi kai ba rayuwa na wahala zaka je kai ba to irin wannan wayewan na ilimi shi yake sa mutum ya hango ma kanshi abin da zai taimake shi a rayuwa da abin da zai bashi wahala kuma yanayin yadda aure ya koma yanzu dole 'yan mata za a musu uzuri ba za a ce wai kwaɗayi ne direct wai ya sa ba sa so su auri kowa ba tsakani da Allah idan ka auri wanda bai da cikakken aiki kamar kin auri kanki ne ga auren mutum a wurin kuma komai ke zaki yi kuma kowa yana fata in ya aure ne shi ma ya samu zuri'a kina haifan ma kanki yaya ke na wanda zaki wahala da su da wani kudin zaki kula da su kuma kana kallo a can gidan abinda ake fama da shi kenan can gidan wani ma mijin guduwa yake ya bar matan da yaya ita kadai to kin ga irin wannan yana daga cikin abin da sa matan suke nazari kuma har da dan tsoro gaskiya irin ba kaman da ba kawai da namiji ya zo mace za ta ce ah, to tunda so na kake kawai a yi aure ma ko yaya da ake cewa wai love is blind yanzu gaskiya ba a irin wannan soyayya yanzu irin soyayya yanzu ba wani soyayya ake ba yanzu lissafi ake yi eh, shi ne kalman gaskiya eh. yanzu ba wai soyayya ba an ce ma an sace ma soyayya ya yawa an sace to eh. gaskiya da alama yanzu lissafi kawai ake yi in na yadda na aurawa ne yaya zama na zai kawo sai ka fara hango eh. to wato eh, lissafin nan ne yake kawo wannan eh, lissafi ke kawo dile a wurin mata da wurin maza su ma maza kamar yadda ya faɗa su ma suna lissafi wace ce idan na ce mata kake kuskure ki kaza tana jin tsoro na ba za ta yi ba waye idan na zo na ce mata ke ni iya abin da zan iya baki kaza ne ko ba zai isa ba ai za ma ce ba amma inda irin wanda nasu yake magana ne yawa duk mm. abin da aka yi daidai ne to ba su so su ma mata za ta ce a'a ai babu inda aka ce ka namiji ka yi kaza Allah ya ce kaza za ka mun ni ma ka to ba su santa wanda san komi ba yawa wanda bata san komi ba sai yadda aka yi da ita to gaskiya a auren ne duka akwai matsaloli ba a daukan aure a matsayin eh, cika burin soyayya inda ana ɗauka a matsayin abin da cika buri duk wanda kake so ai so kake ka faranta mai ba wani magana mata za ta mun wayo ko wani ta girme ni za ta mun wayo ko wani tana da ilimi tana da wayo to wa ke so ma ya aure dolo ai mai wayo ma kake so ka aura to amma su a aure sun fi son doluwa wanda da yanda suka yi da ita shi kenan ba ta da zaɓi. to yan haji kun dai ji irin dambar wadda ake ciki game da maganar ah, jinkiri kafin a yi aure musamman ga mata da kuma samarin su kansu suma mun dai duba iyayen da zamu duba inda muka gano wa'insu daga cikin dalilan da yake kawo jinkirin nan na san kuma ba za ku rasa naku ba kuna iya aiko mana da ra'ayinku ta kafafen da ku saba aiko mana da su akwai wani abin da za ku iya kara misali za a janyo ra'ayin jama'a musamman masu rayuwa kuma yan uwa da abokan arziki akan yadda suke yi wa marasa auren nan gori musamman wanda ya samu jinkiri ga matan bari fara da matan wani irin kira za ku yi don su fahimci halin da kuke ciki da kuma kila ra'ayinku ne da ga yadda za a yi ni abin da zan iya faɗa a wannan shine duk da dai ba a tare duka an zama ɗaya ba laifin wani yakan shafa na wani amma dai an ce zamani riga ne so za a haɗa duka ne to ina kira ga 'yan uwa da abokan arziki har da dangi duka idan an riga an karanci cewa ga yadda mutum yake wasu wani kafin mutane su fara furtawa cewa maybe laifinka ne kayi abubuwan da ya sa aka ga cewa din kai din ne wa bayan kuma wasu din maybe kawaye ne da yake tare da shi za a ce to su din ne suka sa to dukan ku daya ne amma ba a tare duka an zama daya ba gaskiya bai kamata a dinga irin musu korafin nan cewa an dade a gida ko a ra'ayi ne kawai ake bi ana jiran mai son wannan ana jiran mai son wasu fa ana jiran mai kuɗi ko kuma ana jiran buri dai kawai na rayuwa wanda ba shi bane abin dubawa amma ni kira da nake dan Allah a san da za a dinga magana saboda wani zubin ana tura mutum ya je ya aikata abin da ba shi ba ta dalilin maybe to kana nan an zo wannan ya zo ya ce laifin ka ne wannan ya zo ya ce laifin ka ne ko kuma kana ganin ba kai bane ko da ka faɗa ba za a ji ba suka ce to tunda kana da su a cikin su din bari a ɗauko wanda ya dan gwara gwara to wato koma waye kuma waye maganganu na tura mutum ya je irin abin nan aikin da na sani kai ka zo ka daɗe dan gashi ka zo ka ɗauka kuma ba a dace ba ka fito hmm. me aka yi wani ma watanni wani watanni an fito saboda magana ne kawai kamar depression baka ji daɗi ba an sa maka damuwa an sa maka damuwa kawai tunaninka kawai ta inda za a ka fita kai ma a ce din ka fita kuma ba shi ba ne kamata ina kira ga yan uwa a san yadda za a dinga magana at least a dan ringa magana to Allah dai ya kawo Allah ya kawo kuma a ringa sa niyya ba a ringa maka korafin laifin ka ne ba menene a maganganu dai kana nan bayan ka gama bokon ma gashi nan kaza kaza duk bai kamata a dinga haka ba masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin namu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.